اذهب الى فرعون انه طغى ka tafi ya kai Musa zuwa ga Fir'auna domin lalle shi ya ƙetare iyaka cikin kafirci da kangarewa Allah